bismillahir rahmanir rahim hudubar mu ta wannan makon za ta yi magana ne akan ɓangarorin imani da kyawawan ɗabi'u a cikin azumi godiya ta tabbata ga allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin samai girma yake cewa wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذمين الغيظ والآفين عن الناس والله يحب المحسنين معناه ku yi gaggawa zuwa ga neman gafaran ubangijinku da kuma aljannar da faɗinta ya kai sama da ƙasa wanda an tattale ta ne saboda masu tsoron Allah su ne waɗanda suke ciyarwa a cikin halin wato da ake ciki na farin ciki na yalwa da kuma halin kunci masu nutse fushinsu su kame fushinsu kuma suna yi ma mutane rangwame lallai Allah yana son masu kyautatawa ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina kuma shaida cewa lalle shugaban mu annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya Allah ubangiji ka ƙara masa tsira da aminci da albarka shi da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako bayan haka lallai allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana azumi ne saboda manya-manyan manufofi da kuma hikimomi makaranta ce ta imani da kuma gaskiya makaranta ce ta kyawawan ɗabi'u duk wanda yake kula da alkur'ani mai girma zai ga cewa allah maɗaukakin sarki ya riga ya zayyana cewa manufar azumi shine tsoron allah allah mai girma da ɗaukaka yana faɗi a cikin alkur'ani bismillahir Ya أيها الذين آمنوا kutiba alaikum الصيام Kama kutiba على الذين من قبلكم ma'ana ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ku sani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta ma waɗanda suka gabace ku ko kwa samu ku ji tsoron Allah babu shakka tsoron Allah shine babban abin da yake haɗe duk wani abu na alhairi saboda haka ne alkur'ani mai girma ya zo da shi a kowane lokaci wurin bayyana mai ake nufi da tsoron allah wurin kyawawan ɗabi'u da abubuwa mabambanta ubangiji yana cewa laisar birra an tuwallo wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin al man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه wal القربى واليتامى وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ma'ana الله سبحانه وتعالى ta'ala ودنا cikin آيان ينا بينا yana bayyana mana cewa دكو fuska ne ko wato ko kuma yamma shine ke nuna tsoron Allah kaɗai ba tsoron Allah fa ya haɗu ne a abubuwa da yawa kaga akwai imani da Allah da imani da ranar lahira da imani da mala'iku da imani da littattafan da Allah ya saukar da imani da annabawan da suka zo daga Allah sannan kuma mutum ya ɗauki dukiyan shi ya baiwa mutane waɗanda suke na kusa da marayu da miskinai da waɗanda suke matafiya da kuma masu roƙo da kuma waɗanda suke eh, ake bin su bashi kuma sannan mutum ya tsayar da sallah ya bayar da zakka ya zama cikin masu cika alkawari idan sun ɗauki alkawari idan kuma ya samu kanshi a cikin halin tsanani ko kuma halin yalwa ya zama na yana da haƙuri waɗannan mutane su ne mutane na gaskiya su ne wanda suka yi wa Allah gaskiya a imaninsu kuma Allah ya subanta waɗannan da cewa su ne masu tsoron Allah to wannan tsoron Allah ne fa azumi yake ne ya gadar ma mutane a cikin kyawawan ɗabi'u ko kuma faskokin da imani yake karuwa a lokacin azumi akan samu abin da ya shafi samun muraƙaba ma Allah domin azumi sirri ne da ke tsakanin bawa da ubangijinsa babu wani da yake iya tsinkaya zuwa ga wannan abin dalilin da ya sa ma kenan allah maɗaukakin sarki ya ɗauki azumi ya zama na nashi ne azumi ya zama na shi ne sirri da yake haɗa duk wani abu da bawa da ubangijinsa saboda bawa bawa baya katsalanda a cikin al'amarin azumin bawa dan uwansa don haka allah subhanahu wa ta'ala yana sane da duk abin da bawa yake yi shi ne azumi ke tabbatarwa da haka ma'anan azumi wannan ne ma yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake ce dukkan aikin dan adam nashi ne kuma wato duk wani aiki da ya mai kyau za a ninka mihi sau goma har zuwa ɗari bakwai sai Allah yake ce amma fa azumi kam nawa ne ni ne kuma zan saka masa dan haka dan adam ya ba abinci ya bar sha'awa saboda ni kuma ni ne zan saka masa ma'ana saboda muraƙabar Allah da ya yi da hararo shi a dukkan al'amuransa. babu shakka azumi makaranta ne na koyon haƙuri da azumi mutum zai yi haƙuri wurin Allah biyayya zai yi haƙuri wurin nisantan dukkan abubuwan da Allah ya haramta zai zama na ya yi zama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta azumi da cewa wata ne na haƙuri kuma wanda ya azumci wannan wata na haƙuri kuma ya bi shi da kwanaki uku kamar wanda ya yi azumin duk shekara ne na haka dole ne mai azumi ya zama yana da haƙuri yana kawar da fushinsa yana yafe ma wanda ya zalunce shi yana baiwa wanda ya hana shi yana kuma kyautata ma wanda ya munana masa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ya karantar da mu cewa idan ranar azumin wanda daga cinku ya yi to a hirɗinsa kada ya rinka yin maganganun banza kada ya rinka magana faɗa-faɗa da mutane idan wani ma ya zage shi ko kuma ya nemi ya faɗa da shi to ya ce mishi ni ina azumi ni mutum ne ina azumi babu shakka mai azumi na gaskiya ba shi ba karya, ba shi ba yaudara ba shi ba algushi ba shi ba ha'inci ba shi ba yi da mutane don haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk mutumin da bai bar maganan karya ko kuma aiki da maganan karya ba to babu shi babu allah baya buƙatan ya bar cin abinci da abin shan da yake yi godiya ta tabbata ga allah ubangijin talikai tsira da aminci su tabbata ga cikamakin annabawa da manzanni shugabanmu annabin muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa baki daya babu shakka a cikin manya-manyan manufofin azumi akwai ƙoƙarin taimaka ma marasa shi da kuma jin cewa talakawa suna cikin hali na tsanani to ya kamata mutane masu taimaka musu masu hali su yi musu taimako su biya musu bukatansu annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa kyakkyawan musulunci ko ko musuluncin da ya fi zama alheri shine ka ciyar da abinci ka kuma yi sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba da haka duk mutumin da ya taimaka ma marasa shi ya ba su abinci da suke bukata a lokacin musamman ma a lokacin azumi to babu shakka ya kyautata ya kuma yi aikin samun lada babba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da ya ciyar da mai azumi to yana da irin ladansa ba tare da allah ya ɗinki wani abu daga cikin ladan mai azumin ya ba shi ba sayyidina abdullahi ibn abbas allah ya ƙara yarda da su yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa kyauta da alhairi musamman ma a watan ramadan inda ya fi yin kyauta da alhairi ɗin babu shakka akwai buƙatar mu koyi karatu daga wannan makaranta na azumi karatu na imani karatu na kyawawan ɗabi'u har mu isa zuwa ga kyawawan manufa na yin wannan azumi wanda shine tsoron allah wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana an ji sayyidina jabir bin abdullahi allah ya ƙara yarda da shi yana cewa idan to har ka yi azumi to ka sani jinka da ganinka da harshenka su masu kame gabarin karya da duk wani abu na zunubi ka bar duk abin da zai cutar da makocinka ka zamo a cikin nutsuwa a dukkan wannan rana na azuminka ka zama bawan Allah na haƙiƙa wanda yake wakiltar Allah da rahama da jin kansa baki ɗaya ya Allah ubangiji muna roƙonka ka kare mana ƙasarmu da sauran ƙasashen musulmai ka kare mana addininmu ka kuma amshi ibadunmu baki daya ka ƙara tsira da aminci ga shugabanmu annabi muhammad da alayensa da sahabbansa baki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh